يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cike ikonsa yau muna ranar sha uku ga watan sha'aban shekara ta 438 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar goma ga watan biyar shekara ta 2017 da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin na imamun nawawi allah ji kansu da rahama za mu tashi a hadisi na ɗari da ashirin da ɗaya wasu kuma nasu ɗari da ashirin da biyu wasu ma har uku a kuma babin da muke ciki muna babi na sha uku babun fi bayani kathrati turuqil khair a ƙarƙashin wannan babi hadisin da za mu yau shine hadisi na biyar an karɓo shi daga sahabin annabi abu dhar shine ma yake cewa anhu qal ma'ana kuma dai an karɓo daga sahabin annabi abu dhar jundab bin junada allah yarda da shi ya ce ƙala liyan nabiyu sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da amincin allah su tabbata gare shi ya ce da ni la tahqiranna min al-ma'rufi shay'a kada ka wulaƙanta wani abu sananne a shari'a ko mai ƙanƙantarsa walau an talqa a haka bi wajihin talik ko ko da kuwa ka haɗu da ɗan uwanka musulmi ne da sakarkiyar fuska rawahu muslim imam muslim ya rawaici wannan hadisi sahabin wannan hadisi kamar yadda hadisan da suka gabace shi wajen hadisi hudu ko biyar duka shi ne ya rawaice su ko daga shi aka samu su shine jundab bin junada ibn sufyan jundab ibn junada ibn sufyan ana masa alkunya da abu dhar ƙabilarsa ɗan ƙabilar gifar don haka shi alghifari ne matsayin da ya taka allah ya datar da shi da zamantowa ɗaya daga cikin 'yan gaba-gaba 'yan farko-farkon shiga addinin musulunci waɗanda suka karɓa addinin musulunci lokacin da yake wahalar karɓuwa suka shige shi lokacin da sai ɗaiɗaiku suke iya shigarsa su daurewa wahalar da ke cikinsa ta ɓangaren halittar jikinsa wankantar waɗa ne ma'ana farinsa ba fari ne tas ba da ɗan ratsin baƙi-baƙi a ciki kuma dogo ne mai tsaho allah ya masa yawan gashin gemu malamai na ambata cewa abu zar jigo ne jagaba ne wajen fayyace gaskiya da kuma gudun duniya gashi allah ya datar da shi da samun ilimi da aiki da abin da ya sani na ilimi mai fayyace gaskiya ne ba tare da tsoron ko jin wani wato ainihin damuwa ta zargin mai zargi ba duk wani wanda zai zarge shi ya zarge shi inda ya fayyace abin da yake na gaskiya? ko ya fahimce shi ko ya ki fahimtarsa shi da ya abin da yake shine daidai na gaskiya allah ya karɓi rayuwarsa inda ake cewa arrabadha a lokacin halifancin sayyidina uthman bin affan allah ya yarda da su gaba ɗaya haka ta faru ma'ana rasuwar tasa a shekara ta 32 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sahabin annabi abdullahi dan mas'ud ɗaya daga cikin makarantar alkur'ani cikin sahabban manzo shine masa sallar gawa allah ya gafarta masa ya ji kansu da rahama to shine yake cewa qala annabiyu sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce da ni la ta kada ka wulaƙanta minal ma'arufi dukkanin abin da yake sananne na daidai na alkhairi a musulunci shay'an komai kankantarsa komai kuwa walau an talqa akhaka bi wajhin taliq koda kuwa ka haɗu da abokinka musulmi ne ko ɗan uwanka musulmi ne da sakakkiya fuska imam muslim ya rawaci wannan hadisi kamar da muka ji to cewar da manzo ila ta na larabawa abinda suke cewa al-ihtiqar shine kaskanta abu da wulakanta shi da kankanta shi ka ɗauki abu kankani ba komai ba ka ɗauki wani abu ƙulaƙantacce ka mai da wani abu ƙasƙantacce to shine manzo yake cewa kada ka wulaƙanta kada ka ƙasƙanta kada ka ƙanƙanta dukkan wani abin da ka sani almaru sananne a shari'a a matsayin wato na alkhairi Shi ne malamai suke cewa abinda ake cewa al a shari'ance a musulunce shine dukkanin abinda aka san cewar biyayya ce ga Allah maɗaukaki kuma kyautatawa ce ga bayin Allah subhanahu wa ta'ala to shi ake cewa al-ma'ruf kinan manzo yana cewa kada ka wulaƙanta wata biyayya ga Allah ko kyautatawa ga halittar Allah duk yadda kake ganin kankanta ko karantar wannan abin a ganinka ko a ido domin baka san mai allah ya tanada ba na sakayya da lada da baiwa akan wannan alkhairin kai za ka gan shi a ganin ido ƙarami ne kai za ka ɗauke shi ba komai ba ne amma tun da ya kunshi biyayya ga allah subhanahu Ta'ala. ko ya kunshi kyautata wa bayin Allah subhanahu Ta'ala? to ba naka ba ne ka ɗauke shi a raine a wulaƙance a ƙasƙance a ƙanƙani a'a ka ɗauke shi ina da girma ina da daraja ina da matsayi abin a damu da shi ne to shi ne abin da manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ambata wa abu dhar a wannan hadisi kuma faɗa masa fada wa sauran al'ummarsa ne gashi mu ma muna ji to shine malamai suke cewa a daidai wannan gaba ta wannan hadisi ana sanar da mu kwadaitarwa ta manzo sallallahu alaihi wasallam game da girmama da martaba dukkan wani abin da aka cina daga cikin tsari na addinin allah ina daga cikin alkhairan addinin Allah to ka ɗauke shi babba da matsayi da girma kada ka riƙe masa kallon ƙasƙantaccen abu ko wulaƙantacce ko kasashe Allah yake cewa wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub wanda duk yake girmama guraren ibadar Allah da abubuwan biyayyar Allah da neman yardarsa to wannan alama ce ta tsoron allah wannan bawa wanda yake jin tsoron allah shi ke kaddara abin da allah ya hukunta wanda yake jin tsoron allah shi ya damu da abin da allah ya ce a yi wanda biyayyarsa ce kyautatawa ce ga bayinsa ko kuma kyautatawa ga mahalicci to saboda haka hadisi na sanar da mu duk abin da aka ce da kai ina da asali da tushe a addinin Allah da shari'arsa to ka ɗauke shi mai girma kada ka ɗauke shi ƙasƙanta domin za ka kalli waye ya shar'anta yinsa allah waye in aka yi wa aka kyautatawa ko aka yi wa biyayya allah to tunda babu wanda ya kai allah subhanahu ta'ala wannan abin da ya ce a yi yana da girma kamar yadda allah yake da girma domin aikin da i buƙaci a yi ne amma in ka ɗauki wannan abin a matsayin ƙarami ƙasƙantacce kasashe to abin ba shi kake kalla ba kai tsaye ko da kana ga shi ka raina a wanda ya ce a yi shi ne baka ɗauka da mahimmanci ba to saboda haka hadisi yana sanar da mu cewar murka ɗaukan abin da allah subhanahu wa ta'ala ya ce mu yi na biyayyarsa da girma kada mu zo muna jin cewa eh abu kaza shine babba abu kaza karami ne dan haka mu dauki babban kawai mai da shi shine abin yi karamin kuma mu dauke shi ba komai ba wannan karamin da kake rainawa a raina a raina sai zama shine sanadiyar kubuta ka da tsirak kuma rainawar sai ta sa kuma ka samu matsala ka fada ga hadari tare da cewar idan kuma ka dauke da muhimmanci shi din sai zama sanadiyar wato kubuta ka da tsiranka to shi yasa manzo ce la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an kada ka kuskura ka wulakanta ko kankanta ko kaskanta komai da wani abu wanda yake sananne na biyayyar Allah da kyautata bayan Allah komai kankantarsa ka ɗauke shi a matsayin kaskantacce wulakantacce kasashe a mai da shi mai girma da daraja da ɗaukaka sannan sai manzo yake cewa walau an talqa akhaka bi wajhin taliq ko kuwa ka haɗu da ɗan uwanka musulmi ne da fuska sakakkiya da sakakkiyar fuska shine malamai suke cewa abinda ake cewa alwajhu taliq ko alwajhu taliq wato ita ce fuskar da ta zama a sake a ware kishiyar turbidewa da shan kunu idan ya zamanto duk sanda za ka dan uwanka musulmi fuskarka a sake take ba a ɗaura ba ba a kasha kuno ba ba a turbina ba to shine kayi alwajhu talik sakakkiyar fuska shine abin da bahaushe yake cewa tabarma fuska ta fita tabarma ko shimfiɗar fuska ta fita tabarma eh shimfiɗar fuska ta fita tabarma ma'ana a tarar da fuska ka a sake ya fi ka zo ka shimfiɗa wa mutum shimfiɗa ka karɓe shi amma kuma kana mai haɗaɗɗen rai ya kalle ka ba zai sake sha'awar ya sake haɗa ido da kai ba zai ga cewa dai ka dai karɓe shi amma dai a yi a ƙama. wanda ya sai yi sannai mai san me kake nufi ba da yadda ya ganka wani na gan shi a ciskune na gan shi alamar dai ba sassauci a to ba a son haka kullum abin da ake so idan ka haɗu ɗan uwanka musulmi ka zama mai sakakke fuska kana mai fara'a da wato ainihin karbarsa hannu biyu to sannan malamai suke cewa abinda hakan yake nufi dalili ne hujja ce wannan akan cewar a musulunce ana so musulmi ya zama mai shigar da farin ciki cikin zukatan 'yan uwansa musulmi ya zama mai faranta wa 'yan uwansa musulmi rai a duk sanda ya haɗu da su domin duk sanda ɗan uwanka musulmi ya ga fuska ka a sake kana cikin halin murmushi da fara'a ba ka cikin halin turɓinewa da shan kunu da murtikewa to wannan zai sa ya zama mai saki jiki da kai mai kuma wato nutsuwa da kai mai sabo da kai mai shakuwa da kai amma yayin da ya ga kana mu'amalantarsa da turbinewa da haɗe rai da shan kunu da martikewa to fa sai rika baya baya da kai sai zama tsorace da kai sai rika kaf kaf kaf da kai saboda alamu suna nuna kamar in ya matse ka ko ya kusance ka to zai ga abin da ya fi turbine fuska kuma Don bahaushe yana cewa labarin zuciya a tambayi fuska idan zuciyar sake take garai take to za ga fuska ma a sake a walwala a yanayin nishadi amma idan fuskar a turbana take idan ka zuciyar a ciskuna take a cikin damuwa take a hargitsa take to za ka ga fuskar ma babu alamar sauki to kada tun daga fuska yana nuna ba daɗi in matsaye shi in kusance shi imin abin da ya fi abin da na gani a fuskarsa amma yadda ya ga fuskar ka a sake ina sa ran zai ga abin da ya fi fuskar daga gare ka idan ya matse ka to wannan hadisi yana sanar da mu cewa har kullum abin da ake so da musulmi idan mai shigar da farin ciki da jin daɗi cikin zakatan 'yan uwansa musulmi saboda hakan yana jawo a samu sabo da juna da kuma shakuwa da juna da kuma kusantar juna wanda kuma dama abin da musulunci yake so a samu na tsakanin musulmi da uwansa musulmi Allah yake cewa innamal mu'minuna ikhwatun haƙiƙa kaɗai mu'minai yan uwan juna ne haka manzo ce almuslimu akhul muslim musulmi dan uwan musulmi ne to haka in ya zamanto ina dan uwanka amma bai samun walwala da sakin fuska a tare da kai to ba zai iya sakewa da kai i matsance ka i kusance ka har a samu sabo ba to bayan wannan gaba da manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce musulmi ya zama mai sakakkiyar fuska kamar dan uwansa musulmi ina ɗaya daga cikin ayyukan alkhairi ayyukan biyayya ga Allah kuma kyautatawa ga bayi da musulunci ke buƙatar 'ya'yansa addinin musulunci a wannan hadisi ya sanar da mu shiryarwa ta manzo sallallahu alaihi wasallama ga al'ummarsa na cewar dukkan wani abin da yake biyayyar allah ne da kyautata wa bayi su ɗauke shi da girma da mahimmanci su mai da hankali wajen yinsa manzo ya ba mu misali da abin da za a ga kankani ne ba girma ne da shi ba amma yana da matsayi da girma a gurin allah da addininsa shine walwalar fuska da sakinta da karɓar ɗan uwanka musulmi ta salon kana mai murmushi da saka mai fuska da bishasha domin hakan zai haifar da sabo da juna da shakuwa da juna da amincewa da juna wanda shine abin da musulunci ke buƙatar 'ya'yansu tafi a kai to halayya ce ta manzo kasancewarsa shugaba jagoran wannan al'umma tasa duk abin da za ka ji ya ce al'ummarsa ta yi za ka tara shi ne a kan gaba wajen yinsa duk abin da za ka ji ya ce al'ummarsa ta bari katta yi ya fi kowa nesa da wannan abu fi sa ma Allah yake cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir kuna da kyakkyawan abin koyi tattalin rayuwar manzon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a maganganunsa a aikace-aikacensa a halayyarsa da ɗabi'unsa da ƙudurce-ƙudurce da yake kai ku tafi akan abin da yake kai za ku samu kyakkyawan abin koyi yadda allah ya da shi martaba shi masa matsayi kuma za ku sami kima daraja sakamakon kuna kwaikwayon wanda ya fi kowa bibiyar abin da allah yake so a yi da barin abin da baya so a yi to akwai hadisi shi ma da yake da fito da wannan hadisin fili karara a aikace bayan wannan magana da manzo'i a wannan hadisin a maganance shine hadisin da imam bukhari da muslim suka rawaita wanda a karɓo shi daga sahabin annabi jarir bin abdullahi bajali allah yarda da shi sahabin annabi jarir bin abdullahi yake cewa ما حجبني rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama وسلم منذ tun daga sanda na karɓi addinin musulunci in ji jarir bin abdullah yace annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi bai taɓa kare shi ko tsare shi daga karɓarsa da fuskantarsa ba a duk sanda iso izo gare shi ma'ana ba a taɓa hana shi shiga gurin manzo ba misali ya zo gurin da yake bukata zai nemi izini ina so ya zo ga manzo manzo ya ijira kai ya so a in dai ya kawo kansa ga manzo sallallahu alaihi wasallam to manzo zai karbe shi yace tunda manzo ya fuskanci wato anin jarir bin abdullah ya shiga addinin musulunci haka yake mu'amalantarsa da ya zo zai karbe shi sannan kuma sai yake cewa wala ra'ani illa dhahik ko kuma illa tabassama kuma babu wata rana da manzon Allah zai ido bi da ni ya ganni in gan shi face sai ya yi min murmushi to wannan abin har ya tsama a rai ya rike ya haddace har yana zantar da haka To daga cikin abin da yake daɗa masa yake faranta masa rai duk sanda izo gurin manzo manzo a shirye yake da ya karɓe shi duk sanda manzon Allah ya ido bi da shi zai masa murmushi to wannan murmushin da yake masa ya tsaya masa a rai har yana rike da shi yana zantar da shi kaga cewa da manzo'i kada mu wulaƙanta, ko mu ƙanƙanta, ko mu ɗauki wani abin da yake na aikin biyayya ga Allah da kyautata wa bayan Allah wani renan nan abu kasashe ko da mu haɗu da 'yan uwanmu musulmi da sakakkiyar fuska ne to manzo shine kat ga sahabinsa ya ce bai taɓa cin karo da shi suka yi ido biyu bai masa marmishi ba kenan akan wannan koyarwar shi ma ike rayuwa to na daga cikin abin da yake sa abin da kake so al'umma ko da kuke zaune tare da su su yi kaga sun ɗauki abu da mahimmanci suna yi kai da kake so a yi abin a ga shi ma wannan abin abin yin kai yayin da uba zai ce 'ya'yansa su zama masu haƙuri su zama mutanen kirki amma fa shi bai da haƙuri ba shi da kirki ai tafka yake yana warwarewa kankace mai wannan wannan abin da yake aikace ya riga ya ci karfin 'ya'yansa ko kuma wanda ke koyarwa sun riga sun ɗabi'atu da wannan abu saboda haka lokacin da yake cewa a haƙuri sai kamar wata tatsuniya ce lokacin da yake cewa ai abin kirki sai su kamar wani labarin da da na yanzu ne harka ce ta labari amma dai abin da yake akwai a aikace a yi yadda malam yake ko a yi yadda baba yake ko to haka jagora ma yake yayin da kake jagoran al'umma to ka zama ka kere su wajen kyautatawa ka kere su wajen yin abin da yake nagartacce wanda zai kyautata alaƙarka da mahalicci ya kuma kyautata alaƙarka da kai da su to manzo sallallahu alaihi wasallama ya zama muna babban abin koyi a kan wannan halayya ta da sanda ka dan uwanka musulmi ka haɗu da shi da sakakkiyar fuska da fara'a da murmushi to kuma wannan misali ne da mazo ce komai kankanta abu ka ɗauke shi a rene a wulaƙance muddin biyayya ga Allah ce muddin kyautatawa bayan Allah ne a lokacin da kake fuskantar 'yan uwanka musulmi da sakakkiyar fuska su za su ji daɗi kamar yadda jarir bin abdullahi albajali ya ji daɗi da abin da annabi yake masa kaga an sami kyautata alaƙa tsakanin ka dan uwanka musulmi kuma shi ubangiji ya ce wa fa'alul khaira ko ku aikata alkhairi saboda haka sai kai abin da yake alkhairi ne sai kai abin da kyakkyawa ne to shi a gurinsa za ka samu sakayya da lada kuma za ka yi matsayi saboda kayi abin da ya ce ai a gurin bayansa za ka sami kima daraja saboda kana fuskanta su da salon da yake masa daɗi saboda haka wannan hadisi a dunkule hadisi ne da yake so mu a matsayin mu na musulmi mu kyautata alakar mu da mahaliccin mu wajen yin ayyukan alkhairin da ya buƙaci mu yi da biyayya gare shi sannan kuma mu kyautata alakar mu da bayin Allah da zama ya haɗa mu da su mu rika fuskantar su ta salon da zai faranta musu rai yi musu daɗi a ƙoƙarin mu na mu yi abin da Allah iya da shi kuma mu samu wato ainihin sabo da shakuwa da fuskantar juna da abokan zama to wannan shine sakon da hadisin yake so mu fuskanta ko ana sanar da mu cewa banda wannan halayyar ta sakin fuska duk abin da muka sani aikin kirki ne aikin biyayyar Allah ne kyautatawa bayan Allah ne to mu ɗauke shi da mahimmanci abin yi abin wato ainihin mai da hankali a mu ɗauke shi da girma da daraja kada mu ɗauke shi ba komai ba hakan alama ce ta jin tsoron Allah subhanahu wataala kamar da muka ambata Allah yana cewa man yu'azzim sha'ir Allah fa innaha min taqwal qulub to da duk yake girmama wata alama ko wani tsari na addinin Allah to wannan abun na girmama da yake wa wannan abin da yake addinin Allah ne shaida ce da alama a ƙarfa na cewar shi din mai tsoron Allah ne. Allah yake cewa ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqu ko ma ita ce alama ta bayin Allah waliyansa waɗanda yake so suke son sa imani da Allah subhanahu wata'ala da jin tsoronsa to wannan shine sakon da wannan hadisi yake bayarwa yake kuma koyar da mu kuma shine zai zama karatunmu na ƙarshe a wannan wata wanda daga shi insha Allah sai Allah raya mu bayan sallah da sati biyu kamar da muka saba yin hutun mu za kuma ji a dan tunkari shirye-shirye da ya kamata a yi na tunkarar azumi sallarta laccocinta tafsirinta da abin da ya kamata haka fatan mu Allah ya raya mu ya kai mu wannan lokaci isa za mu dace da samun alkhairan da ke cikin wata abin da ya rage na lokaci a yanzu za mu ɗan taba ya tunatarwa koya take akan abin da ya shafi ita ibadar azumin sannan kuma sai mu bada da yadda ma a yi tambayoyi allah subhanahu wa ta'ala a cikin littafinsa mai tsarki na cewa ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba ala ladhina min qablikum la'allakum tattaqun mana ya ku wanda ku bada gaskiya da allah kuma kuke biyayya ga manzansa sallallahu alaihi wasallama ku sani allah ya tilasta muku ibadar yin azumi kamar yadda ya tilasta wa waɗanda suka gabace ku ibadar yin azumi sai wannan aya take sanar da mu cewa ibadar azumi tana daga cikin nau'o'in ibadar da allah ya tilasta wa bayi sannan aya take sanar da mu tarihin shar'anta ibadar azumi bai takaita iya mu al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ba kafin mu ma al'ummar da suka gabace mu sun yi azumi ko da namu ya bambanta da nasu nasu ya bambanta da namu amma dai sun yi ibadar yin azumi sannan a ayar sai allah subhanahu wata'ala yake sanar da mu cewar jigo na amfanin da ake samu a ibadar azumi tsoron allah sai ya ce la'allakum tattaqun Allah ya shar'anta mana yin ibadar azumi don mu ji tsoronsa ashe ibadar azumi tana gadarwa bawa tsoron Allah E tana gadarwa da bawa tsoron Allah domin kuwa bawan nan yana samun kansa a wasu lokuta a kadaice ba wani a gurin da ike sai ubangijin da ba abin da baya ɓoyuwa gare shi sai kuma wannan bawan da damar da zai iya kwankwadar ruwa san ransa kuma fito ya goge bakinsa ya ce yau azumin yana duka ko da damar da zai share abincinsa ya ci mai kyau ya cika cikinsa ya fito ya ce kai yau azumin fa za a sha wahala yadda ranar nan ta buɗe e za a sha wahala amma dai ba shi ba shi kam ya ci ya ƙoshi to amma ya zamanto bai ci ba ya zamanto bai sha ba kamar yadda zai iya zuwa ya je biya bukatarsa ta sha'awa ba a san yayi ba amma ubangijin da ya shar'anta masa ibadar azumin ya sani yana gani to amma sai ya haƙura da cinsa ya haƙura da shansa ya haƙura da biyan bukatarsa ya kauce abubuwan ki da munanan ayyuka duk don ya sami tsoron Allah don ya dace da yardar Allah to ne kuna mana girman ibadar azumi banda kuma amfani da ake samu a rayuwance a duniyance bayan abin da ake samu na tsoron Allah a lahirance da kuma neman yardar Allah ta ɓangaren abin da ya shafi ibadar azumi an tabbatar da cewa yinsa ina ƙara mai yi da lafiya kisa sau tari za ka tar da masu cutar basir da masu cutar kaza da masu cutar kaza ana ce azumi ya zo sai ce wallahi ni dai lafiyata ta inganta ka ji ɗaurewar cikin da nake samu babu ka ji ƙullewar ciki da murɗewar da nake ji babu ba ɗin da ya uzura min ya tafi haka za ka yi ta ji kasala lalacin da nake da shi duk naji na ji me yake faruwa saboda a ibadar azumi ana samun taciya game da tumbi da ake hargitsa masa abubuwa mai zaƙi mai ɗaci mai bauri mai garɗi mai kaza duk an zuba wani lokaci har tsutsa yake wani lokaci ya macizai masu kokarin su masu ci abin da ka ci su da haka wani ɗaurewar cikin da kullewar duk irin waɗannan tsutsotsi ne da macizan to yayin da aka ce ana samun wato sararawa sai dai in an sha ruwa ji kana ta buƙatar ruwa ina ɗauraye tumbin ina wanke shi kana fitsarar da waɗannan abubuwan kana kasayar da wasu sai ka ji lafiyar ka ta inganta to da ka riba biyu ga samun yardar Allah da jin tsoronsa ga kuma inganta lafiya a duniyanci banda kuma da ku sai karfin sha'awa da ike za ta sa ka wato ainihin tunane-tunane waɗanda ba su dace ba ko wani ma haka ga ya kai ga yin zina kuma zo yake cewa yin azumi yakan zama wa mutum wato ta kariya daga dakushe wato ainihin sha'awa da kuma ƙarfin sha'awa da yake sa mutum shiga cikin damuwa da kakanuka yi nan ma kaga samun lafiya ce ƙaruwa ce banda kuma ta addini za a samu da abin da ya shafi wato yarda Allah to ibadar azumi tana da rukunai guda biyu waɗanda su ne jigonta in aka same su azumi ya samu in aka rasa ɗaya daga cikinsu ba azumi abu na farko daga ciki shine niyya nufar Allah da ibadar azum. dan annabi yana cewa innamal a'malu binniyat Hakika dukkan ayyuka ba sa yiwa zama karɓaɓɓu a gurin Allah sai da niyyar da aka nufi Allah da ita to sannan kuma bayan haka sai kame da ake daga barin ci da sha da biyan bukatar sha'awa tun daga hudowa alfijir na biyu har zuwa faduwar rana tare da kaucewa miyagun ayyuka da munanan maganganu wannan shine ginshiki na biyu daga cikin ginshikan azumi shi sa Allah yake cewa uhilla lakum lailatul siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وأفى عنكم سيشف الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون a wannan aya sai Allah ya nuna cewar akwai dama ta a ci a sha a daren azumi akwai dama ta biya buƙatar sha'awa a daren azumi amma daga inda alfijir na biyu ke to ishe to daga nan kuma a kame a ci gaba da yin azumi tun ma'atin yama ilallai a kai lokacin da rana za ta faɗi to wannan shine ginshiki na biyu an sami niyya na far Allah da ibadar an sami kuma wato ainihin kamewa daga abubuwan da ake bukata ka kame daga su har zuwa rana ta faɗi to wannan su ginshiƙai guda biyu na ibada azumi da haka da mutum zai ce ya yi niyya ko kuma ya kudurta a ransa ya nufi allah da ibadarsa ta azumi amma sai ga yana ci yana sha ko ya biya bukatar su sha'awa a to wannan kawai faɗar baka ce a aikace bai yi azumi ba don ba a samu kamiya daga abin da ake bukata a kame azumi a sai ya kame bai ci ba bai sha ba bai biya bukatar sha'awa ba amma shi ba Allah ya nufa da ibadarsa ko so yake horar da kansa da yunwa da kasabawa domin ba kullum ake samu ba to nan ba azumi ba an fahimta ko ka sai ginshikan guda biyu sun samu ibada azumi take zama ibada sannan bayan haka sai kuma abin da suka shafi sun ibadar abin na kai rukunin farko rukunin niyya shi yana da sharaɗi shine in dai ibadarka ta azumi ta farilla ce sharaɗinta ya zama ka ƙudurta niyyarta ka ƙullata a rai ka nufa tun cikin dare kafin alfajir na biyu ya keto haka ya tabbata a hadisin da imam abu da'ud rawaita wanda a karɓo daga hafsa matar manzo sallallahu alaihi wasallama da ma wani abu da'ud cewa ina daga cikin wato ainihin sharaɗin ita niyya shawar mallam yubayyita siyama fala siyama la duk wanda bai kwana da niyyar azumi ba tun cikin dare ya zama da ita to in ya yi gari ina yin azumi babu azumi tare da shi sau da haka niyyar ibadar azumi ta farilla tun cikin dare ake ma'ana tun kafin alfijir ya keto a lokacin sahur ko kafin haka sai abin da ya shafi sunnoni daga cikin sunnar azumi akwai yin sahur da jinkirta shi tare suke tafiya manzo ya ce mutane ba za su wato ainihin gushe da alkhairi ba la ya zanu nasu bi khairin ya ce ma ajjalul fitra ta bangaren fitur sannan kuma ya ce ta saharu fa inna fi sahuri baraka Allah ya ce ku ci abincin sahur akwai albarka ta musamman da Allah yake sanyawa a cikin abincin sahur idan ɗabi'ar cikinka kai in ka ci abu a lokacin sahur gurɓata cikinka yake ko ka fi shan wahala azumin a dama ba a ce sai an take ciki da abinci ko dabino ka ci guda bakwai ko biyar ka sha ruwa zai baka sahur manzo yakan yi da dabino yakan yi da ruwa yakan haɗa biyan a ci dabino a sha ruwa in kuma kai kana iya cin wani abincin da ba nan ba kuma ka kai azumin ka kalau lafiya lautu ba matsala akwai dai halarci na aji a ci abincin sahur kuma ana so a jinkirta sai wato ainihin daren ya taho karewa a yi sahur sannan sai abin da ya shafi buɗe baki da gaggauta shi shi kuma shine manzo yake cewa la yazalu nasu bi khair ma ajal fitra mutane ba za su kushe ba cikin alkhairi muddin suna gaggauta buɗe baki ba burgewa ba ce lokacin yin buɗe bakin ya kace kai sai an yi sallah zaka ci ko zaka sha a sunna ta ibadar azumin da kana so kai irin yadda manzo yi to ka gaggauta buɗe baki da ranar zarar rana ta faɗi a kira sallah kai ka yi buɗe bakin ka a lokacin kuma yana daga cikin sunna in za a buɗe bakin a yi da dabino lobiya nunan ne wanda bai bushe ba in ba a same shi ba a yi amfani da wanda ya bushe in ba a samu dabino ba babu busasshen babu kuma wanda yake lobiyar to a yi da ruwa in kuma wani abin kai amfani da shi ba su ma dai zai amsa buɗe baki sannan yana daga cikin suna ta manzo sallallahu alaihi wasallam a lokacin buɗe bakin kafin shan ruwan ana so ka yi addu'a ta alkhairi don manzo yake cewa mutum uku addu'a su aba ce, matafi mabuƙaci da yake cikin tsananin buƙata da mai azumi mai azumi idan yi addu'a Allah yana karɓa saboda kana iya wa ƙasarka addu'a kana iya wa kanka kana iya wa al'ummar musulmi cewa da ake ciki ubangiji Allah ka dauke ka mafita kaza kaza kaza to ana karba addu'a irin sannan kuma a lokacin da zaka ka yi buɗe bakin yayin da wato ainihin kai bismillah ka ci abin da ka ci na dabino ko ka sha ruwan da ka sha to ana buƙatar kuma ka ce zahaba zama'u wabtallatil uruqu wa thabata al-ajru insha Allah ma'ana kishirwa ta tafi jijiyoyi sun jiƙa lada ya tabbata in Allah ya so to wannan mana daga cikin suna ta manzo sallallahu alaihi wasallam bayan sunnar yin sahur da jinkirta shi sunnar buɗe baki da gaggauta shi sunnar yin addu'a kafin shan ruwa sunnar yin addu'a bayan shan ruwa ina daga cikin sunna ta ibadar lokacin azumi tsayuwar dare sallar asham tarawih da ake yi manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda wato ya tsaya wa daren watan ramadan da yin sallah cikin daransa to sakamakon wannan sallar da in dai ya yi ina mai ba da gaskiya da allah ina mai neman sakayya da ladan ibadar da ya ta tsayawar dare a gurin allah to kwamfam amma gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa to haka ya tabbata manzo yake cewa man sama ramadana imanan wa ihtisaba gufira lahu ma taqaddama min dhanbi wanda ya azumci watan ramadana ina mai bada gaskiya da Allah ina mai neman sakayya da ladan haka a gurin Allah an gafarta masa zunubansa ma'ana yin ibadar azumin a lokacin yini da yin tsayawar daren a lokacin dare yana datar da kai da samun gafara a lokacin yini da samun gafara a lokacin dare in ka hada sai duk biyun ta samu gare ka Allah ya datar da mu kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa sallama a wani lafazin hadisi yake cewa man qama lailatul qadar faqad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wanda ya tsaya wa daren lailatul qadari shi ma an gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa to har wayo daga cikin sunna daga cikin sunnonin manzo a lokacin ibadar azumi damuwa da karatun alkur'ani da fahimtarsa shi yasa ya tabbata a hadisin da imam al-bukhari rawaita wanda aka karbo daga sahabban annabi abdullahi dan abbas allah ya yarda da shi yake cewa manzon allah annabi muhammad Sida da aminci allah su tabbata a gare shi ya kasance mafi kyautar mutane ya fi kowa kyauta kuma lokacin da kyautarsa ta fi ninkuwa da rubanya. da yawaita fiye da yadda ya saba yi shine a cikin watan ramadan lokacin da mala'ika jibril yake zuwa ya bujiro masa da alkur'ani manzo ya karanta ya ji mala'ika jibril ya karanta manzo iji ana karanta wa manzo ina ji ko shi manzo yana karanta mala'ika yana ji to a wannan lokacin da suke wannan bibiya ta alkur'ani da manzo da mala'ika jibril to a wannan lokacin na watan azumi manzo ya fi kowane lokaci kyauta to kaga hadisi sai ke sanar da mu cewar mu damu da littafin Allah a lokacin watan azumi musamman ma da Allah yake cewa shi kansa watan azumin dama watan ƙur'ani shaharu ramadan alladhi unzila fihi alqur'anu hudan linnasi wa bayyinati min alhuda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum to aya tana tabbatar mar cewar ai dama watan azumi watan qur'ani a shi aka fara wahayin alqur'ani a cikin wato ainihin darlatul qadari da take cikin watan azumi aka sauka da alqur'ani su kutum da guda a baitul izza a saman da tafi kusa da bayi kuma ake saukar da shi da kaɗan da kaɗan har manzo ya gama isar da sakonsa to wannan yake sanar da mu cewar mu damu da karanta littafin Allah alqur'ani a yi sallah da shi a fassara shi a karanta bakinsa don a dace da alkhairan da ke cikinsa to banda wannan daga cikin abubuwan da suke na sunna ta ibadar azumi a lokacin azumi kamar da muka ji yawaita kyauta shi ma daga cikin aikin kirinkin da ake bukata ka yawaita shi tunda manzo ce ya fi yawan kyauta a watan azumi shi sa malamai suke kwadata da cewar hatta wanda suke da abin da za a fitarwa da zakka ko da zakkarsu tana kamawa a watan shawwal bayan an fita daga azumi to ba laifi in sun jawo ta suka yi a cikin watan azumi suka gaggauto ta don alkhairin da za su isar zuwa ga ya isa a cikin watan da ya fi kowane wata buƙatar a bada ɗauki da gudunmawa watan alkhairi da manzo yake nan ka alkhairin da yake saboda haka daga cikin sunnoni na ibadar azumi kula da irin waɗannan abubuwa har wayo daga cikin suna ta azumi musamman an je karshe karshensa an ƙare shi bayar da zakafin da kai da aiki da an kammala amfanin ba da ita a taimakawa mabukaci abu na biyu ka sauke haƙƙin da ke kanka na ibada da aka ɗora mu abu na uku ta ɓangaren abin da ya shafi kurakuran da ya faru a cikin azuminka na sakin baki wasu lokuta na kurakurai to sai ubangiji sa a cike maka wannan kuskuren sai a cike maka gibi na abin da aka samu tasgarwa azumin ka to wannan shi ma daga cikin suna ta manzo a lokacin da aka kai karshen azumi a tabbatar da an ba da zakafin da kai ko kafin azumin ya kare da kwana biyu ko kafin sai ya kare da kwana ɗaya ko kuma sai a ranar ma sallah kafin a tafi idi tun da daga cikin sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama dangane da abin da ya shafi ibadar azumi to ire-iren waɗannan abubuwan su ake so ka damu da su a ibada ka ta azumi sai azumin ka ya zama yayi daidai da irin kwarwar manzo sallallahu alaihi wasallam ka tsaye da ginshikansa ka tsaye da sunnoninsa to akwai kuma abubuwan da suke halattattu a watan azumi in ka yi su ba komai ba sa lalata azumi kamar yin asuwaki kamar sa burush ka wanke bakin ka dama baka sa dan ka ci ba ko ka haɗiya a'a tsaftace ba baki ne ka kurkure ka zubar wannan baya lalata azumi ba kuma ya ragar ladan azumin ka sa kwalli musamman ga wanda zai sa dan maganin ciwon ido zuba ruwa a jiki ka ji sanyi <clears throat> in ya zama zamanto azumin ya ratso cikin zafi ba za ce ka ji sanyi ka zuba ka wanke azumin an rage ladan ba saboda wahalar da ke sha ta ragu a ba haka ba ya halatta manzo yana yin haka ya halatta shafa mai mai kanshi ko wanka da sabulu mai kanshi duk wannan ba lalata azumi ko ka shafa rab ba za a ce ah, ka shashaki kanshin rab shi ke azumin ka ta a ya halatta abubuwan da kada yadda ka iya da su sai ka samu kanka cikinsu hayakin mota ta dan ba za ka yawa a gari ba ƙurar gari ko mai injin niƙa da yake niƙa mutane gari in ya kaki lokaci a kakin masu yaka ga garin to nan ba lalata to da bai shaƙa dan ya ci ba kuma shi ma ba a jin cewa a cewa yi mun gawa ne yana niƙa yau sa ya kare da ya haɗe garin mutane a ba a cewa haka majina da ba da ka iya dole sai ka ji ta a bakinka domin girsi da ke taimakawa tafiyar rayuwarka to don ka kako wata ta fito wata ta koma ba za a ce azumin ka ya lalace ba babu wani komai akan wannan wannan suna daga cikin abubuwan da suke halattattu da ba wani abu a kansu haka abin da ya shafi eh, cikin abubuwan da suke halattattu a lokacin watan azumi ba komai don kayi bai lalata azuminka ba bai cutar da azuminka da komai ba abin da ya shafi wato ainihin eh, yin allura ga mara lafiya malamai suka ce a tsarin allura akan yi ta don ta je ta maganta ciwo ba abinci ba ce wacce malamai suka yi saɓani a kanta ƙarin ruwa da yake zaman abinci an fahimta to shi ne ake magana cewar shin zai iya lalata azumi ko ba zai lalata azumi amma kana jin zazzabi kuma ka dau azumin kana kai da za ka samu sauƙin zazzabin za ka iya ƙarasa azumin kai ba ka so a ce sai ba sallah kai naka kai kaɗai sai aka yi maka allura ka ji sauki ka iya karasa azumin ka azumin ka yayi wannan halal ne babu komai a ciki haka yin kaho ga wanda yake ga zai iya yi ba zai samu rauni a azuminsa ba in yayi ƙahonsa yayi kuma azumin sa yana nan to da suna ciki abubuwa halattattu ko kuma mutumin da ya buƙatar sha'awa da iyalinsa cikin dare amma bai sami yin wankan janaba ba sai da alfijir ya keto asuba to tsallakowar da i da wankan zuwa asibatai ba ya baya lalata azumi mai azumi haka ya faru da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko macen da ta samu tsarki daga jinin al'ada a cikin dare ta iya yin sahur amma ba ta yi wankan ba sai da alfijir ya keto kowa da wankan baya lalata azumin ta wanda na cikin abin da babu komai a kansu akwai abubuwa da kuma suke masu lalata azumi ake bukatar mutum ya guje musu daga ciki akwai ci a yinin azumi da gangan wani yana lalata azumi sha da gangan ina lalata azumi biyan bukatar sha'awa da iyali ina lalata azumi zuwan jinin al'ada ana tsaka da azumi ina lalata azumi zuwan jinin biki ga macen take tsaka da azumi ina lalata wannan azumin na rana kuma ba za ta yi wasu ba sai ta jinin ta ya ɗauki haka mai jinin al'ada ba ta sake wani ba sai jinin ta ya ɗauke a cikin waɗannan abubuwa da suke lalata azumi abin da ya shafi jinin al'ada da abin da ya shafi jinin biki wani abu da bayi ba su da iko da shi allah ne ya rubuta wa mata yin jinin al'ada ya musu da su haihu amma abin da ya shafi ci da sha da biyan bukatar sha'awa to akwai ta cewa dan adam akwai iko irin nasa a ciki to da wanda ya ci da gangan zai rama azumin da ya ci wanda ya sha da gangan zai rama azumin da ya sha an samu saɓani tsakanin malamai suka ce bayan ya rama sai ya yi kafara kamar malikiya jamhuri suka ce ba sai ya yi kafarar yin azumin wata biyu ba wannan da ya lalata shi zai mayar rama, ya kuma ci gaba da tuba a kan laifin da ya wa Allah amma babu saɓani a kan mutumin da ya biya buƙatar sha'awa da iyali a cikin watan azumi cewar azuminsa ya kare zai mayar da wannan na ranar kuma zai azumin wata biyu a jere ko ya yanta baiwa ko ya ce da mabukaci guda 60 shine kankaran laifinsa wannan yasa wanda ya ci ko ya sha da mantuwa manzo yake cewa Allah ne ya ci da shi ya sha da shi ya karasa azuminsa azuminsa ya yi inda suka bambanta da wanda ida gangan da kuma wanda haka kuma manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda amai ya rinjaye shi ya zo masa ina tsaka da azumi to ya karasa azuminsa azuminsa ya yi saɓanin wanda ya ƙaƙaro amai da kansa to wannan kuma ya karya azuminsa to ire-iren wannan abubuwan su ake bukata mutu ya kiyaye da su da kuma nisantar abubuwan da suke munana a maganance ko a aikace su ma suna tafiyar da ladan azumi sai zama wahalar da ka sha ta yiwa da kishirwa ta tashi fanko domin allah yana cewa kamar da ya tabbata a hadisi manzo na cewa Allah yana cewa man ya da qawla dhuri wal amala bihi fa laysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharaba duk wanda bai bar magana ta ƙarya ba da aiki da abin da ya san ƙarya ne ina azumi to Allah bai da buƙatar barin cinsa da shansa kuma hadisi ya zo cewar da yawa daga cikin masu azumi ba su da rabon azumi sai na yunwa da kishirwa to ana tafiyar da ladan azumi da yin abin da Allah baya su a maganance ko a aikace to aka kiyaye irin waɗannan da dar Allah za a azumi karɓaɓɓe a takaice ɗan abin da ya sauka abin da muka daidai Allah ba mu ladansa kuskure kuma Allah ya yafe mana Thank you. que ela pensa e ela vilareja da família que é que fala. Quando ele ama, ele se acha, é bom, ele deixa o corpo como uma no momento dessa carência. Sempre começar a pensar em gente, a política vai na toda lá. Pode ser, então, ele pensa lá na capacidade da realidade, ela vai sentir. Educação em tua

da bibiyar dokokin Allah da aiki da su da wanda kuma yake musu karan tsaye shi sa musulmai ba su zama bai ɗaya ba duka wani ya fi wani akwai mai matakin musulunci akwai mai matakin imani akwai mai matakin kyautatawa na koli gwargwadon yanayin kusancinka da biyayyar Allah da kaucewa abubuwan da baya so gwargwadon yanayin takin matsayinka a daraja da kake da ita a addini daga ciki abin da muke ba da labari sahabin annabi abu dhar wanda ya karɓo wani hadisi da muka karatun sayo da wanda ma suka gabace shi cewar mutum ne mai faɗar gaskiya mai aiki da ita yayin da kake ƙoƙarin ka faɗi gaskiya kuma ka yi aiki da abin da yake na gaskiya sai zamanto suna cewa girman kai ne da sai suna cewa ba ka son shiga jama'a ai abin da kake nema na matsayi da yarda gurin allah sama yake da nasu idan har za su ce ba ka san shiga jama'a a abin da in ka shiga jama'ar maimakon abu Allah sai dai a saba masa wannan shiga jama'a bai da rana a gurin bai da wata muhimmanci in ya wuce ka shiga na dan mintunan da za a gaisa a samu ladan juna ko kuma ka jajanta wani abu ko kuma kai murna wani abu da ya faru babu dalilin da zai sa ka zauna a hira bol da kai babu dalilin da zai sa ka zauna a hira siyasa da ba wata wata ma'ana ko amfani za ta dawo da al'umma sai dai bata lokaci ko ka zauna ana hirar zargin wane da sukan wane da kai kuma ba a je an sanar da shi illar take tare da shi ba ko ɗaukar matakin da za a ba shi gudunmawa da gyara ba wannan duk surutai ba zai sa kai ka sauka da kan abin da kake kai na daidai ka dawo abin da ba shine daidai ba wannan abin da mutum ya daidai ne ya tafi a haka ana nan in Allah ya sa suna ɗaukan nasiha da fahimtar addini da kuma koma zuwa ga Allah za su fahimci cewar ashe kai wali ne ma mai kokarin tsara dokokin Allah ne abin da ya ce a yi shi kake abin da ya ce a bari shi kake kauce to wannan zai sa su fahimce ka su fahimci nan to da ka in za ka shige su kada ka shige su shigar da ta wuce ka karu da su su karu da kai. amma in za su raba ka da abin da yake muhimmi su dora ka aka abin da ba shine daidai ba to kyale su shine ya zama maka daidai shigar ka da su ta zama shiga ce ta dan wani lokaci za ka iya ko ribato wani daga abin da yake na ba daidai ba ko kai ɗauki na wani abu zai kama zai zama gyara akan abin da suke wannan shine abin da ya kamace kuma wannan yake nuna yadda al'umma mu ta kurkuce ta lalace karancin aiki da karatun in an yi wasu ma ba kuma karancin aiki da shi a dama ba a mayi ba yanzu duk wanda yake zuwa guri irin wannan da muke karatun hadisan manzo ko ake karatun alkur'ani eh, ko kuma mas'aloli na fiqh ko na halayya gyaran su kai shaida ne cewar adadin jama'a da suke zuwa irin wannan gurin ba su wuce ɗaya bisa goma wanda suke zuwa kallon bal ba ko ba su wuce ɗaya bisa goma wanda aka ce za a yi wani taro na siyasa ba sai ga cewar abinda yake na shaidanci kuma ma'anar an fi bashi muhimmanci an fi kaddara shi an fi kambama shi saɓanin wanda yake kuma neman yardar allah da kuma inganta duniya da lahira shi yasa ake tafa min wahala to da haka kada mutum ya ce sauka da kan abin da yake daidai dan jama'a suna jefar masa da wasu maganganu na zargin da ba akan hanyar suke an yi tabbata akan daidansa Allah iya da shi to ba yadda suka iya za a sa masa karɓuwarsa su sai sa ga suna biyo shi amma yadda shi kuma ya biye musu to sai biyu babu shi bai gyarun ba su ma kuma dama ba gyararru ba ne Allah ya tsare. Na'am alaikum

in ta yi jinin nan guda uku ta gama saboda haka in an sake ta tana shayarwa a cikin tsarki take ba ta jini a lokacin sai zaman to kuma ita ba za ta jini ba sai ta gama shayarwa ta tsaf to za ta jira har ta gama shayarwa in ta gama shayarwa ta yi jini ɗaya ta yi biyu ta yi uku shiken dama allah ya faɗa waɗanda suke aiki da watanni su ne waɗanda ta daina jinin al'ada wadda wacce ba ta kai shekarun ma za ta fara Allah ya ce wa ulatul ahmali ajalahunna an yadana hamlahun su masu ciki su haife cikinsu wallahi iya isa min al-mahid min nisa'ikum in irtabtum sai Allah ya ce fa hunna. thalathatu ashhurin wallahi lam yahidna waɗanda suka ɗeba ƙura daga yin jini girma shekaru ya cin musu daga cikin matayenku to idda su a ƙirga wata uku haka ma wanda ba su fara jinin ba saboda ƙarancin shekaru kuma an aure tana nan da yarin tatta ko kuma ba mata yi a yadda allah ya ta ba ta jini to wannan a ƙirga wata uku in ba a ga bayyana ciki ba ba a ga wani abu na abin da ya shafi za a iya cewa ga wani alaka na mijinta na baya ba to ta gama idda amma wacce take jini to Allah yake cewa ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa wa talliquhunna li'iddatihinna wa ahsul idda a saki mace a daidai lokacin za ta fara jininta in ta jini ɗaya ta yi biyu ta yi uku shi ke kwarai kuwa saboda haka iya tsawon lokacin take shayar wannan da bata fara jini ba tana ta gama iddata sai ya huce ce ke magana ta wuce abin da aka yi baya na shi shikenan kin koma ta koma in dai sakin bai wuce ɗaya ba bai wuce biyu ba zai iya mai da ita in ya kai uku ne ba shi da yadda sai ta auri wani eh. wa alaikum salam game da niyya azumi na a sauraron musulmi tsayawar watan azumi eh, idan wane ya maka waya ko ya maka test test din ya farkar da kai kaga cewar ya ci da kai jiya ko cikin daren da aka kwanta an tabbatar da cewar an ga wata a guri kaza da guri kaza da guri kaza sarkin musulmi ya sanar sarkin kano ya sanar kaza kaza kaza to ka tashi kai da ragowar lokacin da zaka iya yin sahur ko ma ka tashin amma ka cewar kai ba za ka iya ma yin sahur din ba za ka zarce da dore azumin ka yayi

ba su da irin sifofin shi wanda zai ga jini ya bata shi amma da sanin da shi kuma ya yi eh, wanda yake basir basir din da yake zubar da jini baya lalata azumi mai azumi fitar jini ta dalilin basir baya lalata azumi azumin ka yana nan yayi kuma wanda yake da irin wannan ya nemi sassaƙen danya da na kargo da na ɗorawa da na mangwaro a rika dafawa ina ɗiba yana sha ina zaunawa a ciki in allah da tsiron zai koma zai warke da izinin allah sannan kuma batun cewar wanda isha azumi ko kuma aka ce an ga wata amma shi yake ɗauka sai da aka kwana ɗaya sannan ya ɗauka ƙarshe ma dai bayan an gama azumin damar da zai iya rama abin da yake kansa na wanda isha saboda ko rashin lafiya ko makamancin haka ko tafiya ya rasu bai riga ya yi ba cewar idan za a rama masa azumi ga wadda suke da fahimtar cewar ana rama mutum azumi har na farilla za a rama da wanda ya ki ɗauka ɗin wanda a ranar an riga an ga wata an ɗauka shine bai ɗauka ba idan ma yana daga cikin abin zai je amsa a gaban ubangiji so da shi ubangiji da ya shar'anta yin azumi bai shar'anta sai kowa da kowa ya gani da kansa a'a ana karɓar wakilcin wasu daga cikin al'ummar musulmi a ganin wata in wasu suka gani aka amsa ganin su aka gamsu da ganin da suka yi jagoran al'ummar musulmi ya shelanta to gani ya yi aiki in aka ce sai kowa ya gani mai gani dishi-dishi sai dai ya fasa azumi sai ran da wata igarai yake iya ganinsa makaho da ba ɗaura masa azumi ba ke so da haka ibada ce da ake yin ta yadda shari'a ta ce ba yadda ni na ga dama nake so ne so da haka to wannan ranar da aka ce an ga wata shi ya ki tana nan cikin awon da ke kansa na azumi da bai ba ga wanda suke so in sun sai sun rama masa kuma suka tafi akan fahimta masu cewa za a rama to za su rama har da wani ba su ce a to tun shi adama a gurinsa bai da shi ba ba za mu rama da shi ba za su rama hada da shi da hada shi a ciki sannan kuma bayan haka batun ita mas'alar rama azumin na farilla mas'ala ce ta saɓani a kuma da suke da fahimta cewar azumin da kai na alkawari na bakanci wanda da asali ba tilas bane akan ka kai ne ka dora kanka a matsayin kai wa Allah alkawarin za ka yi masa ne in ka mutu ba kai ba yake bashi akan ka sai an biya an rama maka amma wanda yake na farilla in dai dalilin ka na rashin yinsa wani uzuri ne karɓaɓɓe a shari'ance daga cikin dalilan da shari'a ta ce maka ta ɗauke maka shi ko ta baka dama kamar rashin lafiya ta ce ka cika sha sai ka warke kai kamar tafiya aka ce ka cika sha daga baya ka rama to sai ka zamanto a bisa yadda shari'a ta ba dama akan haka dai ba kai ba lokacin da kuma ka samu dama da za ka yi kafin ka isa ga kaiwa ka yi sai aka ɗauki ranka to malamai suka ce shi da zai baka lokacin da ka rama ne bai baka to ibadar da take kanka dama an alakanta ta da iko da dama to sai ba a baka iko da damar ba ko da an baka iko amma damar ba a baka ita ba saboda sai kana raye za ka iya yi an kuma ɗauke ra. an fahimta yasa masu daga dama suka ce a shi na farilla ba magana a ce a rama wa mutum don wani adadi da bai shi ba saboda rashin lafiya ko tafiya ko makamanci amma na bakance wannan ba saɓani tsakanin malami shi ake rama wa mutum saboda shi ya yasa kansa yawa Allah alkawari kuma bai cika ba da kuma magadansa za su iya masa eh, Allah ya samu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu